كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دردان الله موسى هدوى ورين بيان وانا لتابي من البركة الأصول الستة ربط شيخ الإسلام rahmatullahi alaihi muhammad ibn abdulwahab yake yi mana bayani akan wasu asali guda shida masu mahimmanci mu gane su eh, game da rayuwarmu cikin aƙidanmu cikin da'awanmu cikin mu'amalanmu da ilimi ɗaliban ilimi da su kansu malumma a yau za mu ci gaba da bayani za mu tashi kan asali na biyar cikin wannan littafi inda yake ce mana al'asulul khamis bayanullahi subhanahu wa ta'ala لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار بيان الله لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار ويخفي في هذا آية من سورة آل إمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية وآية, وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم صار الأمر أن أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنه إنك سميع الدعاء a wannan asali mai tushe shi ma cikin alkur'ani da sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekul islam muhammad ibn abdulhab yake ce mana ga wani asali cikin wannan littafi na biyar asali na biyar bayani ne bayanin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana game da waliyansa waliyansa na gaskiya da bambanta wanda ya yi tsakaninsu da munafukai wa'annan munafukan maƙiyan allah munafukai fajirai ya ce mu gane ya kai muni ne musulmi ka iya bambanta tsakanin waliyan gaskiya da waliyan ƙarya waliyan gaskiya ga siffofin da allah ya musu ga irin yin yadda suke waliyan karya wanda a galibi in ma ka tarar da munafuki ne ma'ana ba ma addini ya yadda da shi ba yana da manufansa daban ko ka tarar da shi fajiri ne mutum ne kawai wanda fajirci da barna da zunubi yake so ya halaltar amma kuma shi a yanzu suka zama su ne waliyai to ka iya bambantawa ka iya bambanta tsakanin biyun nan waliyin gaskiya ya ce ya ishe mu ayoyin cikin alkur'ani wanda allah ya magana a kansu na farko cikin suratu ali imran inda allah yake cewa qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ayatul imtihan salaf haka suke kiran ayan duk wani makaryaci to allah ya yi masa imtihani a nan ga tarko ga ikhtibari inda gaske kana son allah ga siffa wacce za ka siffanta da ita qul in kuntum tuhibbuna Allah gaya musu ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa jama'a ka gaya wa mutane ka gaya wa muminai idan da gaske kuna son Allah tuni ya kamata ku bi shi Allah ya so ku malumma musalaf suke ce ayatul ikhtibar kaga ba karyan da za ka yi so da yawa za mu ga ana rabewa da son allah da son annabi a halalta abin da ba addini ba a shar'anta sabon abu cikin addini a yi bidi'a a yi shirka da sunan son allah da manzonsa son allah da manzo ba gaskiya ba ne in ba ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi zai nuna maka yadda ka so allah na'am allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubba lillah أشد حبا لله إن المحب لمن يحب يطيع mun tabbatar da wannan cewa soyayyan gaskiya shi an sa biyayya ciki ka ce kana son ta ta ce min kaza ban da shi ba ni kaza ban da shi ba ka iya isar mata da komai daga cikin bukatun da take nema gurinka ka ce kuma kana son ta kana kaunanta wannan ba soyayya ba ne innal muhibba liman yuhibbu yuti wanda yake kauna da son abu yana wannan abin biyayya ne yana kokarin ga cewa yayi abin da wannan yake so ne idan kana son Allah ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam in kana son annabi ka bi shi sallallahu alaihi wasallam hanyar tsira kenan قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الاتباع اتباع biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sharadi ne sannan Allah ya karbi aikinka a mun tabbatar da wannan mun yi ikrarin wannan mun assasa wa mutane su gane cewa ibada ba za a karɓar maka ba in ba ka kaɗai ta Allah kuma ka yi irin yadda annabi sallallahu alaihi ya karantar ba soyayya daga cikin ibada ne kai rukuni ne mai karfi ma tun da matukar soyayya shi zai sa ka ga biyayya da sauransu ba za a yadda da soyayyanka ba in ba ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya na'am qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni aya cikin alkur'ani kamar yau aka saukar yaya za mu yi ta da'awan son Allah ko son manzon Allah sallallahu alaihi amma ba ma koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayan farko kenan ashe waliyin gaskiya shine mai yin koyi da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kaurace wa sunnan annabi ya bijiro sunnan annabi wannan shedani ne ba waliyi bane ko da an kira shi waliyi fajiri ne munafiki ne farko abin da zamu gane kenan abin da zamu amfani cikin aya waliyin gaskiya shine wanda yake kwatanta koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake da'awa isa koyi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in waliyi ne amfanin kansa ne ba amfanin kamar kai ne naka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ba bauta muke masa ba bautansa muke yi ba bautan Allah muke yi ya kenan wani wali ne zai biyo bayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam balle har mu zo mu rabe da sunan wali wali muna uh, rugurguza addinin Allah subhanahu wata'ala muna yi wa shaidan muna hallakar da bayan Allah bayan mun hallaka mu ma in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ta biyu yake cewa cikin suratu al-ma'ida ya ayi lafina amanu man yartadda minkum an dini ya ku waɗanda kuka yi imani wanda ya ridda daga addininsa to ba ruwan Allah fa ya sawfa yati Allahu bikum yuhibbu ma yuhibbuna allah zai kawo wasu mutane masu son shi shi ma yana son su almunasaba fil aya man yartadda minkum an dinihi wanda ya yi bar addininsa fasaufa ya ci lau bikam yuhibbuna allah zai zo da mutanen da suke son sa me munasaba da alakan so da kuma ridda ba ana nufi babban ridda ba ko kuma ayan za ta yi ta ɗauki ma'anan biyu babban da cewa ya fita musulunci to don ka fita musulunci allah zai kawo muminai masu son son da yake son su ma'ana ta biyu domin ka ƙaurace wa dokokin allah ko da kana da'awan son allah son ka karya ce soyayyen da kake da'awa ba gaskiya ba ne tun da ka ƙaurace karamar ridan ƙauracewa dokokin allah da sunna allah da biyayya ga nabi sallallahu alaihi wasallam ko da kana da'awan sun allah da manzansa son ka karya ne ba gaskiya ba ne da sannu allah zai share ka ya share irinku ya kawo madadin ku waɗanda su da gaske suna son allah soyayyen da ke da alaka da biyayya فسوف الله بقوم يحبونه لأنهم لم يرتدوا عن عوامر الله ولا عن دين الله فلازمهم حب الحقيقي الأصلي domin su ba su juya الله Allah ba شوى الدين الله Allah يريد ba شريع الله ridda shi ya sa suke son Allah shi kuma Allah ya so su za mu fahimci ayan cewa walin gaskiya shine wanda yake son allah yake aiki da abin da allah yake umarni wanda kuma ya kaurace abin da allah yake so ya yi umarni da shi ko da ya yi da'awan son allah da manzansa makaryaci ne ya ci aya ta uku cikin suratu yunus ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun so da yawa zamu je irin wa'ancan masu da'awan yanci da sauransu suna yin ambatan ayan amma kuma ba sa karasa gaban ayan don manan ta cika ala abin faɗi gaskiyar lamari mu saurari cewa masoyan allah waliyan Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun babu tsoro tare da su ba ha tsoron haɗuwansu da Allah ba ha tsoron komawa ga Allah ba ha tsoron abubuwan da za su tarar na jarabawa da sauransu saboda sun imani da Allah ولهم يحزنون من دون ما نمبركو المسكن جاء الخوف في الدنيا من الهلاك والاختبارات دسارونس ولهم يحزنون في الآخرة بأن سيجدون ما عد الله لهم كوكما الدنيا دلاهي أدوكا معنى نمبركو la khawfun alaihim ba su tsoro a nan duniya saboda suna kan gaskiya ba ruwansu da kowa da zargin mai zargi da tsoron hallaka da tsoron jaraba da sauransu da hanyoyin da zabi don a girgiza su ba su rannan tsoron waliyan gaskiya kuma ranar kiyama ba za su yi fargaba daman saboda za su tarar da allah tare da su za su tarar da sakamakon su gurin allah ko a ce ba ba sa tsoro isa ga allah subhanahu wa ta'ala na ranar lahira kuma ba su nadaman samun tanadin da aka yi musu ma'ana na uku la khawfun alaihim fi duniya wal akhira wala yahzanuna fi duniya wal akhira mun samu ana uku la khawfun alaihim fi duniya wala hum yahzanuna fi al akhira la khawfun alaihim wala hum yahzanuna fi al akhira ko kuma la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna fi duniya faqat kowanne in aka wajjaha abin da ake nufi yayi daidai waliyan Allah waliyan gaskiya ba su tsoron koma ga Allah ba su tsoron ikhtibarin rayuwar duniya ba su fargaba a nan duniya da rikicewa da rashin kafuwa da rashin dacewa kan gaskiya ba su farga ba su nadama ranar lahira saboda za su tarar da Allah subhanahu ta'ala za su tarar da sakamakon da Allah ya musu su ne waliyai to me siffofin su ba za mu kawo kawai mu dirar da ayan nan kawai mu tsaya ba mu ce la khawfun wa wala ya san sannan mu muna nufi la khawfun alaihim ba su tsoron sihirin mai sihiri ba wanda zai iya da su saboda sun fi kowa iya sihiri sun fi kowa tsubbu ba sa tsoron malami kaza wannan ai ba abin da ake nufi bane anan ƙarasa ya za ta Allah ya ce allazina amanu wa kanu tako sunan da suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suna da takawa suna da tsoron Allah kalmar takawa ta kunshi abubuwa da yawa ma'ana wanda zuwa a takaice shine maganan da Ali na bitali ya ce الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الذين آمنوا وكانوا يتقون سن إيماني إيماني أقول ما شرب أي سن رئيلي من الله دحك كوكين الله na rububiyya na uluhiyya na asma sifat sun yi imani da manzannai da duk abin da yake da alaka da imani min wa kanu yattaqun sannan kuma masu tsoron Allah masu takawa ne ma'anar takawa mai faɗi suna da tsoron Allah a zuci suna aiki da abun da Allah ya saukar kuma suna da wadatan zuci saboda sun imani da kaddara cewa ba wanda ya isa ya mutu face ya kammala arzikin da Allah ya masa shi suka samu wadatan zuci saboda arzikin gaskiya arzikin zuciya ne إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء نعم wannan malamin yake cewa in dai kana da zuciya da wadatan zuci kana da wadatan zuci kana'a to da kai da wadda wanda ya mallaki duniya ɗaya kuke fa'anta wa malikud duniya saba'u kwarai da gaske saboda falsafan rayuwa mutum bai ketare bukatunsa na yau da gobe duk arzikin da ya yi ma'ana ko da duk duniya ka mallaka irin yadda mutum adi zai ci abinci haka za ka ci abinci ba za ka ci abincin mutum ɗari a lokaci guda ba irin yadda mutum zai suturta kansa da kaya guda mutum adi kai ma irin wannan ne in ka keta iyaka ma za da ke kama ci idan ka ɗauki duk kayan ka ya zama duk daga sama har ƙasa zinari ne koyaushe kuma kayan sa hankali za da ke ka kai ba mai hankali ba ne makwanciyanka na mutum al'adi ne baka yi saka kwana a gida goma da kake shi ba a ɗaki guda a kan gado ɗaya baka yi saka shiga mota dubun da kake da ka mallaka ba mota ɗaya shi muke nufi da bukatun mutum adi na rayuwa da gobe kenan ashe kenan in muka duba muka yi dogon tunani za mu ga cewa ɗan adam abu ɗaya ne wurin bukatu da sauransu sauran mukammilat ko nawaqis ta nan Allah ya bambanta mai kudu a takaice ma mallakan dukiya da sauransu nauyi ne wanda dole ka kula da shi Allah ya saka arzikin wasu ne ta hanyanka a madadinka na sanadiya kuma shi ka isar da sako da amana in baka ba za a yi ma tambaya game da shi wadatan zuci yana daga cikin takawa sannan wal istidad da yawmin rahil mu yi tanadi ranar kaura ranar da za mu kaura daga duniya zuwa lahira mu yi tanadi kaga aiki aka fara da aiki aka kasa da aiki khawf min jalil aiki ne amal bit tanzil aiki ne qana'an aiki ne istidad tanadi duk aiki ne kaga takawa aiki ne ba kawai abin da yake zuci ba a gani aiki shi yake tabbatarwa wasu a fassara kalman takawa sukan takaita shi su ce fi'lul ma'murat wa tarkil mahzurat aw manhiyat aikata duk abin da aka umurce ka da shi da kuma kaurace da barin duk abin da aka hana maka yi wasu malumin sun kawo fassara daban-daban daga ciki akwai masu ce a takwa an ta'budu Allah ala nurin min Allah ترجو ثواب الله وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله كبوتا وألا تحسكي دقا ألا معنا دا إلمي إلمي كما دقا ألا تهنيا من زم ألا صلى الله عليه وسلم كان قدعي تاندين دا ألا يوى ما سبيه مثلا wa an kama haramala sannan ka bar abin da Allah ya haramta ala nurin min Allah da ilimi da haske daga Allah kana tsoron kamuwar Allah ita ma ta kunshi ma'anin takawa ga aiki aiki kuma iri biyu ne da yi da bari wanda aka ce ka wanda aka ce ka bari kana yi kana kwaɗayin ladan ka bari saboda kana tsoron kamuwar Allah alladina amanu wa kanu yattaqun waliyan gaskiya kenan bayan ya kawo ayoyin shi ce sun masar al'amuru inda Allah aksara man yadda ilin jumlan bayan tafiya ta yi tafiya bayan abubuwa sun sake shi al'amari wanda a gurin Allah mai ilimi mai shirya da mutane wanda suka haddace shari'ar allah su ne na gaskiya amma kuma a gurin mutane bayan abubuwa ya sake ila annal auliya labudda lahum labudda fihim min tarki ittiba'in rusul bayan haka kuma shi wali a gurin mutane ya zama yanzu shine wanda ya bar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine waliyi wanda ya bai eh, koyi ba ruwan shi da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin da kawai zaka ga mutum shekara da shekaru dalibi muridi ba abin da yake karanta face yabon malam kawai face yabon malami ya yi ta haddace su bata lokaci a banza in aka sama ma bai haddace alkur'ani ba amma yana na ta haddace makamacin shaykh da shi'irin da shaykh ya rubuta na madih yabo da sauransu ga su nan aikinsu ne mutum da ya ƙaurace wa biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa kai yakan ɗauke wa kansa shari'a ma wai shine wali yanzu yace wala budda min tarki wa man tabi'ahu fa laysa minhum wanda kuma ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu fa laysa minhum wanda ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba wali bane wala budda min tarkin jihad wali shine wanda ya bar jihadi ko yake umuni da barin jihadi faman jahada falaisa min wanda ya tsaya yin jihadi ba wali bane shi wala budda min tarkin iman wa taqwa dole a bar takawa da imani faman ta'ahada bil iman wa taqwa falaisa minhu wanda ya kokari riko da imaninsa da takawansa ba wali bane me yasa ya kama ganin jihadi saboda turawan mallaka da suka shigo kasashenmu sun yi amfani da malum ne na irin wa'annan tunani in domin su hana mutane jihadi da yakansu a kasashen afirka kasashen indiya sun yi amfani da irin wa'annan mutane sun yi amfani da turukul batiniya da turukul sufiya shi sa za ka gaba ruwan wa'annan da jihadi idan jihadi ya zama wajibi idan jihadi ya zama imma daf'an da sharuɗan jihadi saboda mujin gaban manta gaskiya da ƙarya da sharuɗan jihadi gaba ɗaya kuma malam na magana ne akan abin da mai yiwuwa a lokacin su haka ne zai iya zama daidai ne da mu a yanzu sai iya akwai bambanci a yanzu magana kan jihadi da sauransu za a iya samu bambanci a zamanin na yanzu saboda matsayin da musulmi suka kai yanzu na ci baya da sauransu kai dai yana nuna mana wanda ya yi magana kan jihadi ba wali ba ne ya ce ya ubangiji ubangijin allah subhanahu ta'ala muna roƙonka afwa wal'afiya afiya innaka sami'u du'a muna roƙonka al'afu ya allah saboda halin da aka shiga muni ne shi sa malam yake addu'a tsaro al'afwa muna neman afwa gare ka gafaranka rangwaminka ka sami addu'a saboda nan ne kai mai jin addu'a ne in kuma Allah ya ji yayi alkawarin amsawa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum astajib lakum zai karbi addu'a mu zai bayan ya ji mu zai isar mana da bukatun mu a takaice wannan asali asali ne da ya nuna mana bambanci tsakanin waliyin gaskiya da waliyin karya kuma wannan shine asali na biyar cikin wannan littafi a ƙarshen zaman mun nan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 الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر